ka yi amfani da islama lokacin da ka shigo cikin kasuwa za ka shiga cikin kasuwa kai dan kasuwa ne ga kofar shagon ka za ka shiga ko kuma kasuwa new market ko kano market ko lagos market ko gombe market ko adamawa market ko maiduguri market ko kaduna market ko ikiti market ko akure market ko eh, menene zamfara market ko sokoto market to ni dai ba sai na irga su ba so wai ina irga su su ce wai me yasa ban irga da nasu ba ko sun mini abu ne ni ba abin da kowa ya mini ba kina ne ba zai irgawa duka ba to in ka zo zaka shiga manzon Allah ya ce in ka ce la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi ka fada har zuwa karshe za a baka lada miliyan za a daga darajar ka miliyan za a gafarta maka miliyan sabai da manzon Allah ya faɗa wannan garaba san wannan addu'an sabai suka ce ba mu da ko sisi haka kawai sai mu koro saboda mu samu ladan shiga kasuwa in mun zo sai mu shiga mun ce in mun karanta addu'an sai mu je ta wani street kuma sai mu fito in mun fito mun gama addu'an mun samu lada miliyan uku an daga darajar mu miliyan uku an kankare mana zunuban mu miliyan uku sai mu sake shiga ta dai goma mu mu sake la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai su karanta ina ba ta gane sorry da ina karatu da sauri saboda in na faɗa ka ɗalibai na san duk sani wannan yana cikin surori ƙasa ƙasa ne na san kun haddace ko kuma masu ji kuma su kuma na san za su duba in sun samu abin nan babin da yake magana shiga kasuwa za su ga waɗannan addu'o'i din ina ba an gane to kaga kayi amfani da islama